don haka babu wani taron maulidi jama'a ku daina bata wa musulmi lokaci ku daina haɗa musulmi gaba ku daina saka sharri a zukatan 'ya'yan musulmi don mutum bai yi maulidi ba ku ce wai baya ƙaunar manzan Allah saboda mutum bai yi maulidi ba yanzu sayyidina abubakar ya yi maulidi to yanzu sayyidina abubakar baya ƙaunar manzan Allah yanzu fatimatu zahara ta yi maulidi ba ta yi ba no kana da yancin kai challenge amma nabbi'uni bi ilmin za ka kawo da ilimi ne kai? duk ka gama hayaniya duk ka gama hayaniya amma buɗe ka karanta mana ina aka ruwaito da isnadi العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة bainar rasuli wa baina ra'ayi faqihi